ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu a wani littafi mai tarin albarka mai taken rihlatul khulud addarul akhira na babban malami a sheik dr mustapha murad malami a kulletul da'awa a jami'atul azhar muna daren litinin ko eh, daren lahadi ko eh, daren lahadi a wacce take daren 26 ko eh, daren 6 ga watan rabi'un istani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daren 6 ko bakwai daren bakwai ko bakwai din ta nuna daren bakwai ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da na boko dare nawa daren ishirin da biyu ga watar sha ɗaya ko miladiya shekara dubu biyu da ashirin a mun karatuttuka uku yau shi ne karatu na hudu karatunmu na uku mun karanta babin da'il hirsu ala duniya mun karanta baitoci karkashi da huzzaran huzzaran min duniya mun karanta baitoci da sarjin najata wa lam tasluk masalikaha abul atahiya wa rashid mun fassara baitoci yau za mu tashi babi na gaba mai suna ya gafil, ya gafalalle ya ghafilun ya gafalalle malai ala ya dawila sahwi أصبحت صاهيا وأصبحت مغترا وأصبحت لاهيا أفي كل يوم نحن نلقى جنازة وفي كل يوم نحن نسمع نائيا وفي كل يوم منك نرثي لمؤول وفي كل يوم نحن نسئد باكيا كنغا على كسورارا ya ɗawila ya mai tsawon asahawi ya mai tsawon rafkanuwa allazina an salafi mai sahun ya ɗawila sahawi ya mai tsawon rafkanuwa rafkanuwa shi ne mantuwa mai tsawon mantuwa da lahira mai tsawon mantuwa da mutuwa mai tsawon rafkanuwa asbahta kawaye gari sahiyar a rafkane kawaye gari kana nan a rafkane ka rafkana wa asbata ka wayi gari mughtarran mai ruduwa wa asbata ka wayi gari mughtarran mai ruduwa wa asbata kuma ka wayi gari lahiyan mai shagaltuwa wa asbata mughtarran ka wayi gari mai ruduwa wa asbata lahiyan ka wayi gari mai mai mai shagaltuwa lahiyar shagaltuwa alhakum attakasur alfahar ya shagaltar da ku a fi kulli yaumin shin a kowace rana nahanu nalki ba ma haɗuwa ne da janazatan jana'iza a kullum ba mu haɗuwa da jana'iza idan mutum da a ce makabartan garin nan guda ɗaya ne tak a ce gidanka yana bakin hanyar zuwa makabartan to anan za ka sha mamaki amma ka ga da shige makabartan daban-daban wani a ra'ayi ne an binne bakwai wani an binne hudu wani an binne tara wani an binne biyu to da za a har haɗa lissafin a rana ɗaya sai ga waje mutum arba'in aka binne kuma gobe ma wasu za su zo wanda ma banda wanda ya mutu a wani wuri aka binne shi a wurin banda wanda aka sace shi ba a ji labarinsa ba ba a ji labarin gawansa ba shi ya sace ala a fi kulli yawmi a kowace rana nahnu nalqa janazatan muna haduwa da jana'iza wa fi kulli yawmin a kowane rana nahnu mu nasma'u muna jin na'iyan me na'iyan me da labarin mutuwa ba da labarin mutuwa ko da yaushe sai dai baka hau social media ba sai ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa wani rasuwa jana'iza karfe kaza kaza kaza kaza wani ya ce babansa wani ya ce mamarsa wani ya ce kawunsa wani ya ce kakansa wani ya ce eh, abin da ɗinsa shine wa fi kulli yawmin nahnu nasma'u na'iyan a kowane rana muna jin ana ba da labarin mutuwa wa fi kulli yawmin min kanarfi li mu'awwilin wa fi kulli yawmin a kowane rana na narfi daga arrisa'u waƙen alhini alhini yanzu wanda ya karanta adad akwai cikin aghradu shi'ir akwai almadhu akwai alhija'u akwai alghazal akwai arrisa'u eh, eh, ainihin udaba ah, menene gazal a cikin waƙoƙin eh masha Allah kana kan layi kenan to ka waye ka ka mana jumla biyu uku akan al aha ka ka mana ba ka da ko dai ba na'am ka ji abin da yake ma'ana alghazal to shi bai ji ba sau ga ja mishi aha kaji <laughs> ah, ba ku karanta kisosin ba ku yi adab ba ba ba ku al'amsila ba <laughs> eh? eh to ai shi na shi kwanan yana ciki <laughs> eh. akwai baitoci na abinan eh, waye ne wannan wanda ya yi wasu baitoci na azu hatta na ibadilan min tadanina eh, eh, abinan azu hatta na ibadilan min tadanina ya yi wa wata baiwar allah ana ce mata wula da bintul mustafi sunansa ibn zaidun ya yi baiti abu hatta na ibadila min tadanina wa na ba ɗibi lubiyana ta jafi na bintun wa binna fa mabtalla na shaukan ilaikum wala jaffat anku amanina ya kadu hina zama iruna lokacin da kwakwalwarmu yake yake na cewa lokacin da kwakwalwata yake tunaninki ya kudi alainal asa kamar bakin ciki ya kashe ni laula ta'asina an kulle shi a prison don yar minista ce je na soyayya da ita ko eh, an kulle shi ko riga za ta in duk girman yadi sai ya cika da abu ya na gazar kafin ta dinka har ma don tsabarin kamar abu ya taba kansa hadari in an ɗauro sai ya ce ya ke wannan hadarin ba ma buƙatar ki soyayya yana mana ruwa ki je dai can benin gidansu ke zubar da ruwa eh, ya nasima sabahi ta tahiyyati eh, iska sabiya ma in ta kada yana furzin zai ce ya kai gaisuwar shi yawa to akwai waka da ake ce masa arrisa'u shi ko arrisa'u shine me na alhinin mutuwa kamar irin abiyar da ya zo a cikin littafin shaddo ta ne da lemu akan ah, ah, menene suna littafin mun fassara shi eh ayyami ma a da'iyatul jail wa mufassir tanzil su menene bilida'ihi ya faru. da ire-ire wayannan da sauransu so waƙe na alhinin mutuwa shine a kowane rana muna jin waƙe na alhinin mutuwa li mu'awwilin ga wani wanda yake ihu wa fi kulli yawmin a kowane rana na nahnu nas'idu mu muna nas'idu bakiyan menene nas'idu bakiyan muna kwantar da hankalin mai kuka asalin nasidu daga sa'ada kamar jin daɗi da kwanciyar hankali aina kitabu to yana zuwa tukuna e a kullum muna jiyar da mai kuka daɗi menene mai jiyar da kuka ka jiyar da shi daɗi ka lallashe shi ya haƙuri ma'ana a kullum sai ka ga wani wani nasa ya rasu ana lallashinsa ga wata wani nata ya rasu ana lallashinta tana kuka ala ayyuhal bani li ghairi balaghihi ala li khirabi dar asbata baniya ala ku saurara ka saurara ayyuhal bani ya mai gini ya magini albanna eh, wannan ba kai mesin nake magana ba akram kallahu malam bulama eh, ana magana wanda kuke ginawa ne don ya ba ku ne kawai cefane za ku je ku yi an wuce wurin to shi ne ala saurara ayu halbani ya mai gini da gairi balaghihi ga ba iso shi zai yi ba don wani zai sa harsashin ginin kafin a gama ba zai shiga ba wannan su suka fi yawa shi ne abin da zaga yana damun wasu masu kudi zaga yana da gidaje sun kai goma ashirin shi kenan sai ka gan shi yana da shekara tamanin sai ya zo garin su ya sai wani jeji sai ya ɗau gini ginin za a iya yi shekara goma sha ba a shiga ba kuma za a zo neman taimakon masallaci ba zai gina ba kuma yana ci abuja in an sa an gama ginin ma yana da rai in ya zo ba zai sauka a gidan ba sai ya je hotel ba shi da sakarcin ba yanzu ka je kamar JRA-JRA nan in an ɗau wani gini sai ka ɗauka kamar za a gama shi bai na lailatin ha ha an ɗauko har gidan an sa wajen buga ƙwallo wajen suwimin wajen menene kawai sai ka zo ga an tsaya cak bai gama ba bai abu nan ba kuma da wani masana'anta yan garin su za su karu to shi da kenan ya kai mai gini wanda ba ka da tabbacin iso masa ala ka saurara likhirabi dahari ga kangon zamani asbata baniyan kawaye gari kana mai ginin ga kangon zamani asbata kawaye gari baniyan kana mai ginin ala lizawalil umri asbata jami'an wa asbata muqtalan faquran mubahiyan ala ka saurara lizawalil umri ga gushewar rayuwa lizawalil umri ga gushewar rayuwa asbata kawaye gari jami'an kana ta tattara abu a rayuwar da za ta gushe ala saurara lin zawalil umri ga gushewar rayuwa asbata kawai gari jami'ar kana tattara dukiya wa asbata har kawai gari muhtalan kana takama fakhuran kana alfahari muhtalan kawai gari kana takama fakhuran kana alfahari mubahiyan kana yanga ka annaka qad wallita an kulli ma tara ko wallaita an kulli matara wa khallafta min wa khallafta man khallaftahu anka saliyan ka annaka ka riga jin kamar kai ka annaka ka ji kamar kai din kar wallaita ka juya baya ka ji a ranka kamar kai ka juya baya an kulli matara daga duk abin da kake gani kawai ka zo na ka yi imajin a ranka ka ji kamar ka mutu duk dukiyarka ka bari an gane ko wa khallafta kuma ka bari a baya man khallafta wanda ka barta a baya an ga daga ka saliyan ana ta lallashin sa ana cewa yi hakuri kowane rai mamaki ne ka riga jin kamar ka mutu ga an zo ana lallashin wani naka ana ta masa ka yi hakuri ka ji kamar haka ka ji ga wata misali ka ji kamar eh, eh, inda hali ka tafi makabartar garinku in ka tafi makabartar garinku ka gaggawar wake a kwance ga kaburbura mutane ne a shimfiɗa ce ka ji kamar kai ɗaya ne cikin kaburbura a waki da suke kwance a ciki ka ji kamar kai aka kwantar wala kiri ya zo ya tambaye ka ka kasa ba da amsa suna dukanka kana ta wayo ku yi haƙuri zan dawo in gyara sai suka ce kama kara ai ba za ka dawo ba sai ka farka daga mafarkin farkanka sai ka alhamdulillah Allah ya taimake ni ban mutu ba to sai ka gyara aikin ka tun yanzu don a yanzu kana iya mafarkin farke kuma ka yi wa kanka fada amma kuma in ka yi mafarkin ka mutu ai lamar ya ɓaci hatta idza ja'a da humul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha shiri kenan anan Allah ce ka rika jin ka annaka qad wallaita kamar ka juya baya ka mutu ka bar an kulli matara duk abin da kake gani wa khallafta man khallaftahu ka bar wanda ka bar sa ba an ka gare ka saliyan ana lallashin sa zamu zo mu kawo kissar wani bawan Allah a wani lokaci wanda shi bawan Allah nan matashi ne dan ya shakaf kai wannan ka girme shi ko yake kai kana cikin elda ko ko ba ka shafi eh yawwa to yanzu sai akwai matashi a nan malasa sani ne yanzu ba asali kai ne matashin ma shi matashi ne ko kwaila ne ko kai <laughs> eh wani yawwa don kasan ya kamata in akwai kwaila akwai kwaili kuma namiji <laughs> to a shi matashi ne za mu zo mu karanta kissarsa kwanciya ya yi barci ya yi mafarki ya mutu an yi hisabi an kai shi a wurin hisabi an kai shi kaza an kai shi kaza an kai shi kaza an zo inda za a kira da ya farka amma fa yana farkawa wannan ma fa mafarki jikinsa ba bakin gashi ko daya da ba shi da furfura ko daya amma a mafarki da ya mafarki a barci da lahira abubuwan da ya gani tsabagen abubuwan da ya gani kawai yana farka duk jikinsa ba bakin gashi ko daya za mu zo mu kawo kisar eh, saboda haka lahira ya fi karfin wasa ya fi karfin wasa to shi yasa tsammanin ka da annabi zai karɓar salloli duk da ya ga gidansa aljanna duk da ya ga gidansa wuta kuma an ya ga gidansa kai aljanna kuma ya san haramun ne ba zai shiga wuta ba kuma ya san laifin laka lamat amma duk da aka yake na filar dare har kafar sai ya fashe tsammanin ka banza yake sai mala ce labbaika rasulallahi man kana bakiyan eh, afwan eh, haka liyabki rasulallahi man kana bakiyan ko wala tansa qabran bil madinati tawiya Allahu akbar liyabki rasulallah yayi kukan manzon Allah man kana bakiyan duk wanda zai kuka don wani nasa ya mutu to ai ya dace ne ya kukan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda mace ta tsuguna ta haife shi da ya mutu ba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa ma ake so in an maka mutuwa ka tuna da rashin da aka yi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya lallashe ka ko ba ka ba in wani karamin malamin ka ne ya rasu sai ka tuna da su malam Ja'far ma sun rasu in su malam Ja'far sun rasu ka tuna da kuma su Usaimin su wane ne su Nasiruddin Albani sun rasu in su ma sun rasu ka tuna da su Ibn Qayyim su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da sauran sun rasu in ka tuna da wayannan sun rasu ka tuna da su Hassan al-Basri waye waye sun rasu in Hassan al-Basri ka tuna da su ka tuna da khulafa rashidin da sahabbai sun rasu in ka tuna da na sahabbai ka tuna annabi ma ya rasu sallallahu alaihi wasallam saboda haka yi kukan manzan Allah kukan rashin manzan Allah man kana baki wanda ya kasance mai kuka ne wala tansa qabran kar ka manta da kabari bil madinati a madina sawiyan yani sabitan wa ma kunta sawiyan fi ahli me madyana yani wa ma kunta sawiyan wa ma kunta maza sabitan kabarin manzon Allah gace yana tabbaci a Madina kana shiga babu salam na masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama ka shiga ta babu salam ka tafi sirrat zaka tarar da kabarin manzon Allah sallallahu a hagunka ga kabarinsa ga kabarin abubakar ga na umar shi yasa kabran bil madinati sawiyan kuma shi da kansa yana nan kwance a cikin kabarin ba protestant ba bai kumbura ba bai lalace ba لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء dan Allah ya haramtarwa ƙasa da gara da tsutsa cin gawar annabawa sai malai ci gaba da cewa jazallahu anna kulla khairin muhammadan faqad kana mahdiyan wala na hadiyan jazallahu Allah ya saka asali jazallahu muhammadan kenan Allah saka wa annabi muhammadu kenan sai ka dawo kulla khairin Allah ya saka wa annabi muhammadu da dukkan alkhairi anna don mu muna ci albarkacinsa don ba don shi ba sai mun zama arna maciya kare da aladu an gane ko ba dan annabi sallallahu alaihi wasallama ba da ba mu san inda za mu tsinci kanmu ba da wani yanzu yana yana can gidan giya da wani yanzu yana kaza yana kaza amma albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam kana da abin yi ka ɗauki kuɗi ka sayi littafinka ka kashe lokacinka ka zo kana sauraron wannan wani shirya ce albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jazallahu anna kulla khairin Allah ya sakayya madadin mu dukkan alkhairi Muhammad Allah ya bawa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya wanke mu Fakar kana hakika ya kasance shi annabi mahdiyan shiryayye ne shi kansa shi kansa shiryayye ne walana kuma gare mu hadiyar ya shirya da mu ya nuna mana shirya an gane ko hadiyar din nan ya zama sababin shiryar mu ya nuna mana shirya domin shi annabi da kansa ba shi yake shiryarwa ba innaka la tahdi man ahbabta walakin la di man sha. shi yasa ta wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim ba wai shiryarwa ba kana kiran mutane zuwa ga hanya madaidaiciya sai mala ce walam tara zikra bi ma huwa ahluhu idza kunta lil birri al mutahhir nasiyan walam tara zikra walam tara zikra ba ga ambato ba eh ma huwa ahluhu da abin da shi ya cancance shi ba idza kunta in ka kasance lil birri ga biyayya al mutahhir tsarkakakke na lil barri ga abun bi lil barri ga abun bi al-mutahhar wanda aka tsarkake shi ko al-mutahhir tsarkakakke nasiyan ka manta da shi wato baka bar kyakkyawar abun ambato ba in ka kasance ga annabi abun bi tsarkakakke ka manta da annabi baka bar tarihi mai kyau ba a can sa rasulullahi afdala man wa atharuhu al-mujaddina kama hiya ko almajjil kamar ya ce. a san sa rasulullah shin za ka manta da manzan Allah afdal shi ne fafiyayyen mammasha wanda ya tafiya shi ne fiyayyen wanda ya tafiya a doron mahiya kamar yadda take ko wa asaruhul mujiddin kama hiya takun da annabi yayi karantar wanda annabi gashi na an jaddada shi yadda yake kaga ana sallah kamar yau aka eh, annabi ya karantar da sallah ka je ka ga mutane sun cika masallaci ranar juma'a filin idi a tahajjudi da sauransu an cika filin arafa kamar ma yadda annabi ya barta wa kana abarra wa kana bin kullihim eh, wa akramahum baitan wa sha'aban wa wadiyan wa ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama abarran nas abarra sai zanto khabaru kana kenan wa kana rasulullahi abarra sai rasul ya zanto ismu kana abarra shine ya kasance annabi mafi mutane duk inda ka ga biyayya annabi ya wuce wannan duk inda ka ga ibada mai tsoron Allah mai kawa annabi ya wuce wannan wurin binnas wa kana abarra nas bin ya fi biyayya ga mutane ga mutane kullum gaba su yadda annabi mai biyayya ne ga Allah haka nan ko za ka tarar da annabi sallallahu alaihi wasallama mai biyayya ne ga mutane ma'ana mai biyayya wa dattijo mai biyayya ga wanda yake gaba da shi sallallahu alaihi wasallama wa akramahum kuma ya fi su karimci baitan a gida ya ce karancin gida ba wai keraren gida ake nufi ba kimar gida da darajar gida gidan da ya fito a ciki wa sha'aban da jama'ar da ya fito a cikinsu wa wajiyan da kwarin da ya fito kwari dama kwarin makka akwai gari irin makka ne babu bi wajin ghairi zizar'in shi dama a annabawan allah first class ne sannan garin da aka haife shi makka first class ne littafin da allah ya ba su na alkur'ani first class ne alƙiblarsa ka'aba first class ne koman annabi sallallahu alaihi wasallam first class hatta ruwan da Allah ya bashi yace yana maganin komai eh, lima riba lau zanzan first class ne a aljanna kuma abin da yake first class ruwan alkautara don shi Allah ya bayar yayi inna a'tainaka alkautar an ɗauki ruwan alkautara din an bashi ne saboda haka a kiyama babu abin da ya kai alkausara albarka shi ta ka sanya suna alkausar yani khairun kasir to wannan ruwan alkausar Allah bai yi ya don annabi Musa kalimun lahi ba bai yi don annabi Isa makashin dujjal kuma alladhi yubri'ul akmaha wal abrasa ba bai yi sa don annabi Yunus da Allah ya fitar da shi daga cikin kifi don rahamarsa ba bai yi sa don annabi ayyuba da ya tawakkali ya jinya ya yi haƙuri kuma Allah ya zai warkar da shi ba bai yi sa don wani cikin ulul azmi na rasul ba bai yi sa don babanmu annabi adamu alaihi salam ba bai yi sa don annabi zulkifil ba bai yi sa don annabi ilyas ba bai yi sa don annabi isma'il zabihullahi ba duk bai yi ne don annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna a'tainaka mun baka shi yasa ko annabi musa a kiyama ya zuwa ba su alkautara dan masa annabi zai yi eh dan masa zai yi an gane ko duk wanda aka bawa alkautara a kiyama to annabi ne dan masa shi yasa tun kafin a zo baki alkautara annabi ya zo wajen shi zai rika ba mu sai ce wane zo zo zo sai ya ce zo sai ce shan musa lokacin <laughs> an gane ko ya ce wane zo wane zo har annabi ya ce zai kira wasu ga ana korin sai aka su yi bidiyo to ala ayi hal wannan wani annabi ne ya kai shi babu annabin da ya kai shi shi ya malam ya ce ya ji kowa karimcin gida da al'umma wa wadiyan da kwari malam ci gaba da cewa shi ya eh, yanzu don wani yana zagi annabi ai ya makara تقدير من بعد النبي محمدا عليه سلام الله ما كان صافيا ko tukdaru ana ƙoƙarin gurɓata min ba'din nabi bayan annabi alaihi salamu la tabbata gare shi ma kana safiyan an samu su suna gurɓata abinda annabi ya bar ne safiyan tatacce yawa duk lokacin da kai wanda ba musulmi ba kaga wani musulmi da mugun aiki karka ce annabin mu haka ne ballantana ka zo kana yi wa annabin mu gatse kana tatun yawwa wato wasu ne suka gurɓata bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya barka tatace in ka ga wani ya kinkimo bid'a ko ya kinkimo wani ibada da ya kama da hauka ba annabi ne ya kawo ya zo da addini mai tsari in ka ga wani ya ɗauki ak ya ɗauki bindiga yana harbe mutane da suna addini shigo gari mutane yana kabbara yana harbe su yana watsa wasu a rijiya yana sake mata ya je zina da su a jeji ya tada bom a kasuwa wannan ɗan iska ne ko da ya kira sunansa musulmi ne ko aiki musulunci yake yi ƙarya yake su suka gurɓata bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya barka tatacce tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ma ka nuna dan uwanka da makami kai annabi ce ba ma makami ba magana ma ka faɗi mai kyau wa qulu lin nas husna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wannan annabin ma ya hana ka cewa wani cewa ai za ka gani Kai ba kyau wa qul li ibadi yaqulu allati hiya afdal inna ash-shaytana min yanzu bainahum ba karka ce gagari gari kafin gobe sai mutu sai a ce kai maye ne don shaidan da gangan sai je buge shi mutu sai ka aja ta su da kai an gane ko saboda haka wannan annabi shi ya zo da fali krim jara ko fali krim zaifa ko fali kul khairan auli yasmu wa khairu umaman bada abis salam shi ne ma yace in rashin jutuwar kun kai kwana uku ba ku jutuwa sallar ku ba za ka karba ba to wannan annabi zai yarda ka zo ka yi ta'a ah, ka yi karba saboda haka a idan kai ba musulmi ba ka ga wani ya cutar da kai sai ka zo ka duba ka tambaya shi musulunci ya yake shi yasa mala ya ce shi annabi ya zo da aƙida tatacce in ka ga wani ya gurɓata to bayan annabi ya zo ya gurɓata nasa fakarnin manarin kana wadi'uhu lana wa min alamin arsa wa asbaha afiya fakarnin manarin nawa ne hasumiya ko nawa ne haske fitila manar ko ka ɗauke su hasumi lahu alaihi sallama nawa ne wanda ya zo ya sa mana hasumiya ne haske ne shiriya ne nawa ne fitilun da ya aje a cikinmu sannan kuma ga tudu tabbatacce ko ga ilimi tabbatacce wa min ilmin arfa daga ilimi wanda ya fi tabbata wa asbaha afiya kuma ya wayi gari wanda ya zanto mai ba mu afuwa ko lafiya a rukunan ila duniya addaniya ba'dahu wa me wa kashafat al-atma'u minna musawiya a rukuna ila duniya rukna rukna ila duniya mun karkata zuwa ina zuwa duniya ba da hu bayan rasuwa annabi rukna ila duniya mun karkata zuwa ga duniya addaniya kana iya addaniya na kurkusa ko addaniya makaskanci rukna ila duniya rukna mun karkata wala tarkanu ila ladina zalmu karkata mun karkato zuwa ga duniya addaniya ko ka ce makaskanci ko addaniya daga dana ya dunuwan ma'ana gida ne na kurkusa an kira duniya da duniya abu ne yake kusa kudu fahami daniya yanzu yanzu nan za ka zo ka rayu ka tsufa ka mutu ka tafi kamar ba a yi ka ba ka allam ta zuna bil ams ba'adahu wa shafatil atma kuma kwaɗayi ya yaye ta yaye wa kashafar ta yaye al'azma'u kwaɗayi minna da gare mu almusawiya miyagun ayyukanmu kwaɗayin da muke da shi ya fitar da miyagun halayyar mu a fili wa inna lanarmi kulla yawmin bi abratin raha fama nazaru illa tamadiyan kwarai kuwa wa inna lalle mu miya muna jefarwa mana muna zubarwa kulla yomin kowane rana bi abra muna zub da hawaye wane ya mutu sai a zubar da hawaye wane ya mutu sai a zubar da hawaye ina zuwa wa inna la narmiya mu muna jifa eh, wani ya ji maganar shi wa inna la narmiya lalle mu muna jifa kulla yawmin a kowane rana muna jefarwa ko muna zubar da bi abrafin muna zubar da hawaye naraha muna ganinta famanan zadu illa tamadiyar babu abin da muke karawa illa tamadin sai girman kai a gidanku ne za ga ku sha takwas kuna je kuna gani wani ya faɗi ya mutu ko da sha bakwai wata ta faɗi ta mutu ko da sha shida ma'ana a zubar da hawaye amma ba za mu gyara aiki ba mu zauna mu karbi ta'aziya ɗan kwana ɗaya biyu shi kenan an manta in ma a majalisar ku ne yau wani fuf ya faɗi in ma a unguwar ku ne yau wannan ya faɗi ya mutu kenan mu a kullum muna zubar da hawaye amma kuma don wani da ya mutu fama na zadu illa tamadiya babu abin da muke kara sai girman kai wani gida ma in mutuwa ya shiga shekara ɗaya sai ya kwashe mutum biya sai ka ga dangi a yi mutuwa dangi sun zo a dangin da suka zo kuma kafin a gama zaman makokin a cikin bakin da suka zo ma wani ya mutu kuma shikenan ana kokarin lissafi kaza kaza kafin a raba gado wani ma za ku ga an zo raba gado bayan mutuwar mai shi mutum biyu uku sun mutu a cikin mazaje to shine mala yake cewa shi da abin da yake faruwa idan mar'u lam yalbis thiyaban min tuka, idan mutum bai sa tufafi na takawa na tsoron Allah ba idan mutum bai sa tufafi na tsoron Allah ba lam yalbis thiyaban min tuqa kallaba sai shiga jujjuyawa da kai kawo da zirga-zirga oriyanin tsirara walau na kasiyan ko da yana da tufafi akhi kaman akhi kun ala ya'sin minan nasu kullihim jami'an wa kun ma ishtalillahi rajiyan akhi halakin ya ɗan uwana akhi ya kai dan uwana kun ka kasance ala ya'sin minan nas a bisa yanke tsammani daga mutane ya'sin minan nas yanke tsammani mutane kullihim gaba ɗayan su su jami'an dukansu ma'ana ka kasance akan yanke tsammani da mutane gaba ɗaya yanke tsammani da mutane a ne na ɗaya yanke tsammanin zama dindindin da mutane ka daina jin kuna majalisa kuna daɗin zama a majalisa kuna kaza ka yanke tsammani fa kamar kai kaɗai kake rayuwa don akwai ranar da kai kaɗai za a ji abin ne a gabari. an gane ko sannan ko na biyu ka yanke tsammani daga mutane gaba ɗaya ma'ana duk yadda suke maka agaji a duniya idan ka za faru mutane da yan uwa su taru su yi maka kaza kaza to fa tambayan gabari ba wanda zai taru a yi maka za ka je ka zauna a inda taimakon wani ba zai iso ka ba saboda haka ka kasance a kan mutane ka yanke tsammani gaba ɗaya kar ka yi wani abu don mutanen wa kun ka kasance ma ishta muddin kana raye lillahi rajiyan a wajen Allah rajiyan tarzu kenan kake fata lillahi rajiyan a wajen Allah kake nema sai yace alam tara anna Allah yakfi ibadahu wa hasbu ibadillahi billahi kafiya alam tara shin baka gani ba annallaha lalle Allah yakfi yana isarwa ibadahu bayansa alaysa Allahu bikafin abda shin ga Allah ya isarwa bayansa ba wa hasba ibadillahi ya ishi bayin Allah billahi ga Allah kafiyan mai karewa Allah yana kare bayansa shekara sama da goma wani irin bala'i ne bai faru a cikin maiduguri na ba sai ka ɗauka in ka shiga ba za ka samu mutane sun fi dubu ɗaya ba amma in ka shiga sai ka kamar ambaliyar mutane ake in ka kwatanta da wanda aka kashe da wanda Allah ya bari a raye to anan za ka Allah mai kare bayansa wani garin in an shiga in ka ji rugugi rugugi rugugin harbi to in an gama za ka iya ka ɗauka kaf garin ko kaza bai fito ba can sai ga yan gudun hijira ba ka ma ganin hanya don yawansu <laughs> an harba harsashin da ya kai dubu ɗari biyar a masu ga mutum uku ne suka mutu ko sha ɗaya to Allah bai kare bayansa ba <laughs> shi ne kenan Allah yana kare bayansa shi na alamtara annan layafi ibadahu wa habba ibadillahi ya ishi bayin Allah billahi ga Allah kafiyan Allah ya isa musu wa kam min himmatin alaika lamazzaha minan nasi yawman wa lumtal afa'iya wa kam min himmatin alayka eh, shafeta bin nasi da mu kad aba bukhli wa bukhlaka an yara ne zai faɓatin minni wa minka muwasiya akhi ya kai ɗan uwana kad aba haƙiƙa yaƙi bukhli rowa tsarka akhi ya kai ɗan uwana kad aba yaƙi luka da rowarka sun ƙi an yara ne zai faɓatin su gani lizi ga ma'abocin faƙatin talauci lizi eh, faqatin ga abocin talauci min ne da gare ni wa minka da gare ka muwasiyan mai yalwatawa kulluna khuliqna lil fana'i wa ayyuna anna mauta dunya lahu faniya kulluna dukkan mu khuliqna an halicce mu lil fana'i don karewa ne wato ba halicce mu don dawwama ba wa ma da ana li bashari min qablikal khuld kulluna khuliqna lil fana dukkan fa Allah ya rubuta ya halitta mu don mu kare yawwa don in ba karewa za a yi bada daga farkon duniya ana ta aifuwa ba a mutu akwai inda za ta taka manka duniya ne don yawan mutane <laughs> kana tafiya wani zai zo kai dima ba da ka zo wani ne ya tafi ba mamaki yanzu wanda zai canje ka din ba mamaki yanzu mamarsa yau ta yi saurayi wanda zai aure ta kuma wanda zai canje ka din shi da ɗanta na fadi ba mamaki an kai sadakin ta ma yau ba mamaki a yanzu haka ta tana da cikin wata biyu ba mamaki yanzu haka tana lebo asibiti haka rayuwa ke yana dannowa duniya sai ka eh, fasa lahira kai kuma <laughs> shi da ke eh mala yace kuna dukkaninmu khuliqna an halice mu lil don karewa ne wa ayyuna babu wani a cikin mu na mautar duniya ko ko wa ayyuna wane ne a cikin mu anna mautar duniya da zai ce lalle mutuwar duniya lahu gare zafaniya wa ayyuna kai kowanne a cikin mu anna mautar duniya lalle mutuwar duniya lahu gare zafaniya zai gama da shi ya e, kasa mutuwa shine mai deleting all duniya mai tsanani yana deleting amma ba all ba zai deleting ɗinka ne daga layi da ƙofar gida sai ka zauna sai a cikin ɗaki deleting all kuma ɗakin ma fa sai ce sai ka tafi eh sai a ji abin ne kaga an yi delete all kenan shine kenan kowanne mutuwa da ya gama da shi abal maut illa an ya kuna an tu'da min al khalqi eh, min al khalqi hurran hina ma kana laqiya abal maut mutuwa yaki illa an ya min al khalqi sai ta gama da halittu tu'da Eh, min ta gama da halittu to da hurran haina ma kana hina ma kana laqiya yayin da ya kasance zai haɗu da shi hina yayin da ma kana da ya kasance laqiya zai haɗu da shi ya mautu hasman mubarrihan wa allamta ya mautu albuka albawakiya hasamtal muna ka gusar da buri hasamta ka gusar almuna buri ba mutuwa yana gusar da mai buri buri akwai wanda ina ji mun taba wa sallar mun taba wani program a can bayan tasha bayan sallar isha'i muka yi program zuwa karfe nawa na dare ko tara ko goma ɗaya da cikin abin ana hasken wata daren sha hudu to daidai wani akwai ginin da yake yi sai yake nuna mana nan ga ɗakin shi nan ga ɗakin abuna nan ga wani nan ga ɗakin wani to kuma shi kenan kuma sai zai mutu aka raba kuma aka sayar da wurin aka raba ka kana naka Allah yana nashi kuma yanzu da ya mutu da an raba gadon ya kai shekara goma rayuwa kenan kana mutuwa ma ba za a tsaye da lokaci ba sai a shiga tafiya sau tun ana irga maka ka na duniya in ya tsare ko sai a fara irgawa kuma yau da mutuwar marigayi kwana haka na shi ne kenan mutuwa tana share buri ah, yanzu zai aure ya kai sadaki ko ba ka ba shi kenan an yanka rana aure shi kenan sai ya mutu sun za a ce to jama'a tun da ya mutu ba a ɗaura auren ba a ɗaura auren kafin a binne shi <laughs> to in ba da an ɗaura auren ma ita kaba za ta shiga ko yawwa amma kaga in babanta ne ya mutu ba ta ta dangi sun haɗu bari ya yi ƙoƙari a wurin da ya yarinya yar ko ba haka ba amma in shi angon ya mutu ba ko amarya alfa'il ko almaf'ulun bihi sai za ta ina kaninsa ina kanwar amarya ta aura shi ne mutuwa kenan yana shafe buri yana shafe buri baka ji annabi ba yana cewa in na yi tsawon rai zan umarni ka'aban nan a mai da shi kofa biyu in na yi tsawon rai zan fitar da yahudu da nasara daga jaziratul arab annabi da kansa ya sha faɗin burace buracensa kuma ya rasu bai cin musu ba amma faɗin su sai sahabbansa musamman khulafa rashi suka zartar bayan ya rasu shi da kenan kaga mutuwa kenan mai yanke buri duk yadda mutum ya kai ga kokari kazar kazar kazar sai ka gama mace tana mutuwa sai ga nan da an fara haɗa kayanta sai ga kana mutuwa shi kenan an fara naɗe kafe na ɗakinka an fara naɗe kaza an fara naɗe kaza in kana da abin hawa shi kenan an sa masa tamfol zai jira lissafi to shi da kenan mutuwa ta yanke eh, eh, hasan tilmuna ko hasamtar muna kin shafe buri kin gusar da buri ya maud ya mutuwa hasman shafewa mubarrihan mai cutarwa wa allamti ya maud ya mutuwa kin koyar da mutane albuka kuka albawake ga masu kuka wanda bai iya kuka ba ma sai ran da wani na kusa da shi ya mutu bai iya ba shi zai ci hawayensa da nisa amma sai ga hawayen ko amaliya yake sai ya jawo shi ai wanda sai bai kuka ba bun kukan ne bai zo ba kuma ka ba shaɗe shaɗe zai kuka wa mazattana ya mautu kullum mazza ka ga mu ya mutuwa dukkan yayyagawa ka yi mana wa mazattana ya mautu ka ga mu ya kai mutuwa kullum mazzagin dukkan ne wa ka ɗauke wannan ka tafi da shi ka ɗauke wancan ka tafi da shi mutuwa ya yi ya gamu mutuwa ya yi mana illa jama'a ya yi mana illa ya ɗauke mana shan ibrahim datti ya yi mana illa ya ɗauke mana su malam ibrahim gomari ya irin su shan bashir gwange irin su shan abba aji irin su shan jafar mahmud adam irin su eh, eh, shagba mai shinkafa su shag albani ga malamai da yawa ga su usaimin ga su bin ga su nasiruddin albani kuto ai ta mana illa jama'a ta yi ya galgala mu ta mana illa su muna kyautata musu zato to amma mu da muke rayan ba su mu aka baro gibi shi da mutuwa ki yayya ga mu dukkanin yayya yara ƙanana ba ki tausaya musu ba kin ɗau babansu watan ma ka bar baban ya aurar da ita mutuwa kin ɗauke baban sai za a zo aurar da ita baban baya raye a zo dangi ana ta bin su dan ba da taimako aurar da ita suna ki kaga mutuwa gashi nan shi kenan matarsa tana da ciki mutuwa ba zai bar ta ma ya ga ɗansa ba sai ɗauke shi ku dubi fiyayyen halitta ana da cikinsa babansa abdullahi bai gan shi ba shi ma bai ga babansa ba sallallahu alaihi wasallam ana da cikin babansa abdullahi ya rasu mutuwa kenan shi yasa sai mu ce mutuwa ta yayya ga mu dukkan ne yayya ga sau nawa annabi yake burin ina ma ya ga babansa ina ma ya ga mamarsa yadda annabawan Allah kamar annabi Yusuf ya ga babansa ya ga mamarsa har yana da matsayi na minista ga suna wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف بما يشاء كان جاشن رفاء أبويه على الأرش النبي يا نيما إنا ما جاء إيا ينصد فولا حاكم متواتر mala ya ce kin yayyaga mu ya ke mutuwa dukkan yayyaga da ba don mutuwa ba jama'a duk wanda ya je maka ko ya je madina ba zai ga manzan Allah ba kai da ma manzan Allah yadda muke kaunarsa din da har Najeriya har Borno har Bisu ya ka mana ziyara sallallahu alaihi wa sallama da mu bashari na birjannan nan babu wanda ba za mu ga shi ba amma ne ya ɗebe su ya kai su gargashin ƙasa mutuwa shine wa mazzartana ya mutu kullum mazzar duk wanda yanzu baya ganin babansa mutuwa ne ya raba su da shi baya ganin mahaifiyarsa mutuwa ne ya raba su da ita to shi ne ya ce mutuwa ki yayyaga mu dukkan ne yayyagawa wa arabtana kin sanar da mu ya maud ya ke mutuwa minki da gare ki addawahiya masifu kala kala kin sanar da mu nawa ne matan da suka shiga halin tasko da wahala don mijinsu ya mutu nawa ne ƴaƴa marayu da suka shiga halin kunci da bakin ciki wani ɗan uwan babansu ya ya danne gadon ya ɓata musu rayuwa nawa ne mai gidan da yana mutuwa ɗan gidansa ya danne dukiyarsa ya hana magadansa nawa ne wanda wani ya mutu ya zo ya karya yana bin sa kuɗi ya janye dukiyar gadonsu gaba ɗaya mutuwa kenan mutuwa ta yayya ga mutane saboda haka wannan shine mutuwa wannan shine ƙarshen baiti mai take ya gafin, sai ga eh, wannan baiti takaitaccen mu'atabatun nafsi mutum ya yi wa kansa fada mu'atabatun nafsi yi wa kai fada ana son ka yi wa kanka faɗa, ka riga zagin kanka la umsumu bi yawmil qiyama wa la umsumu bin nafsil lawwama Allah yana rantsuwa da rai mai yawan zargin kansa shi ne mai yawan yi wa kansa fada wa nafs fihi ajabun ilmun wa aqlun la nusukun wala adabun wa nafs ya ke rai hada allazi ta'tihi ya kai wannan abin da kake zuwa mishi ajabin abin mamaki ne ilmun sani wa aqlun hankali la nasu wala adab ba ibada ba ladabi wasfun nifaki kama nafsi nasma'uhu علم اللسان وجهل القلب والسبب ا sababu a yace كو وصف ko ونظام دوكا wanne za mu كما kama nafsi kamar yadda yake cikin zuciya nasma'uhu da muke ji ilmul lisan sanin harshe ko ilimin harshe wa jahalul qalbi da jahilcin zuciya wasu sabab su ne sababi a duk wanda ya zanto ya siffantu da munafurci sanin Allah ne a baki jahiltar Allah ne a zuciya shi da ilmin lisan a harshe ya nuna ya san Allah idan ja kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wa jahalul qalbi wallahi yashhadu innal munafiqina lakadibun kuma yana cikin ilmin lisan ubangiji ta'ala ke cewa wa minan nasu mai ƙulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma da lisani wa ma hum bi mu'minina a zuciya yukhadi'una Allah wal na amanu hubbul mata'i wa hubbul jahi fantabihi min qabl an tudwa alayki suhuf wal kutub hubbul mata' son jin daɗi son jin daɗi ko ta hanyar haramun wa hubbul jahi da son matsayi ko za a mutu fantabihi ki farka karka yarda son jin daɗi karki yarda son jin daɗi da son matsayi ya kai ka ya baro don son jin daɗi da son matsayi ka yi tsafi ka yi sata don kawai son jin daɗi ka sa wani jinya ka sihirce shi ka lalata masa rayuwa me ribar ka nan wanda ya lalata rayuwar wani sai riga mai shi ko mutuwa hukul mata son jin daɗi wa hukul jahi da son matsayi fantabihi ki farka min kabli tun kafin an tuduwa alaiki a naɗe a gare ki a suhuf eh, takardu wal kutub da littattafai tun kafin mutum ya mutu a naɗe takardunsa a kai sama ya tuba kurakuran da yake cikin takardunsa na saƙon Allah cutar da al'umma ya tuba ya gyara don kai za ka gyara rayuwarka in ka mutu baka gyara ba ba wanda zai gyara maka Tunda da ne gashi nan an yi wanda sahabi ne afwan an yi wanda hajimi ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa kirkira amma duk da kirkira ya je ya yi shahada a wurin yaƙi an zo ana ta Allah jikansa ya huta sai annabi ya ce ina ina Allah jikansa ina ya huta ai ya saci gwado a ganima yanzu haka ana ta narka masa a kabari ana ɗanɗana masa azaba to in dai sahabbai suna cewa Allah ya ji ɗansa aka ce ga matsalar da yake damun shi wanda ya nuna maka ashe matsalar ka sai ka gyara kafin ka mutu in baka gyara ba ka mutu ba mai gyara maka don me manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zage dantse yana cewa babbansa aminsa Abu Talib ya cika da kalmar shahada yana cewa ya ammu qul la ilaha illa billah don annabi ya sani da wani yana gyara wa wani din zai ce kawai ka tafi ranar kiyama za mu je gyara abin da za mu gyara ka tafi aljanna amma sai annabi ya zage yana jijjiga shi ya babba ka ce la ilaha illallah wallahi in ka faɗa zan tsaya masa gaban Allah kalimatan wahajja laka bi su abu jihar suna ta gaba a milatin abdulmutal yana mutuwa shi ke sai annabi ya rike kansa ya yi lozi yanzu a ranar kiyama ba abin da annabi zai ya kai su aljanna don bai gyara da kansa ba kafin ya mutu a mu ɗauki annabi ibrahim da babansa azara wa iz ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha da kuma na cikin suratu maryam alaihi salam da ce wasu fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya id qala li banihi li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka sha ya abati innaka ja'ani min al ilmi ma lam ya'tika fattabini ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu shaytan inna shaytan kana lirahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna li shaytan wal ina ta ruwan ya abati ya abati duka me baban ya gyara da kansa kafin ya mutu dan ya san in bai gyara ba duk da yana khalilin Allah ba zai iya taimaka masa ba baban bai karba ba ya ce a ragibin an ta an ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka fa ajurni maliya amma ya zo a hadis a hadisul qudusi na imamu babadi yalka ibrahimu abahu azara yawmal qiyamah zai haɗu da babansa azara kiyama ya ce ya baba na ban ce in kan ja a nemi da ilmi mahalin ya ce farta bi ne ba sai ce ya ɗana zan bi ka yanzu ta da ce to ya Allah ga baba na yau zai bi kuma mun kama alkawari wala tukhzini yawma masu ba za ka ci fuska da ranar kiyama ba to wani cin fuska ya wuce ina aljanna baba na yana wuce sai Allah ya ce ai shi zai gyara dama kafin ya na neme shi da tauhidin tun kafin ya mutu ya yi. to annabi ibrahim in ma muna kusa ai za mu dan yi ta'alibi ko jama'a sai wuce ai kai ma ka ce yau malayan fa malun to kai kai banun ne ba ka yi amfani wa baba ba a hadisin kafin annabi ibrahim ya sauke kansa daga roƙon Allah sai ga baba yana kan gangarawa jahannama saboda haka wannan yana nuna ashe ni zan gyara makwanci na kafin in mutu in ya so in na mutu a ƙara min da addu'a ke za ki gyara makwancin ki kafin ki mutu in ya so in ki mutu a bi ki da addu'a kai za ka gyara makwancin ka kafin ka mutu in ka mutu a bi ka da addu'a in ba haka ba za ka je ka kwaba ne ba zai warwaro ba sai dai wanda suke ta maka addu'a ko za su samu ladan suna ta maka addu'a sai kuma kakanin dai ba zai canza komai ba Allah tsare shi ne nan aka ce eh, hubbul mata wa hubbul jahi fantabihi min qabli ka farka ki farka tun kafin an tudwa alaiki suhuf wal kutub tun kafin a nade takardun mutu a sama za a nade kuma yana mutuwa sai a nade a sama tun kafin aka yi wa Allah list ɗinka ka yi gyara wa tusbihina ki wa don yau sai an riga an nade takardar ki an tafi ya ke rai wa na ke mai rai din gokin wayi gari bi kabrin a cikin kabari la anisa lahu ba abokin hira la anisa lahu ba abokin hira al'ahalu na iyalai wa sahab da abokane al'ahalu iyalai wasu da abokanai lamma alhadu lokacin da suka tona kabari lahadu suka binne ka zahabu sai me ina ma wannan rufan kanofin na zama makokin su zo su yi kan kabarin kana jin su amma an ji an binne ka su sun je can kofar gida kwana ɗaya biyu uku kuma shikenan an ɗau makulli an je an ci gaba da harka idon da ita kuka da safe yana ta tura mesaj na mutuwa da yamma ya fara buga gem kuma da wani waya shi ne kenan al'ahalu iyalai wasu sahab da abokanai lamma alhadu lokacin da suka saka a cikin kabari za a sun tafi sai ka wani abokinku baya gari sai buga waya wani wai wani ya rasu sai je eh, abokinsa ne na can wani yanzu muka da daga binne shi kaga sun bar shi a kabari wa zahab sun tafi duk yadda ake son mutum haka za yanzu ka je kabarin abacha sojoji sata na suke gadin kabarin rayuwar ta jama'a haka ka je na yar addu'a Allah ji kansu da rahama rayuwar kenan an barka an tafi ss duk sun tafi security duk sun tafi abokanai sun tafi wani a cikin yaro ya ɗaya makin ɗin kabarin kwana biyu uku yanzu yana ɗan duba baban daga baya sai fakin ɗin shi kawai sai gaba in ma ya ci gaba da zuwa irin mu na son zuciya wannan an binne baban mutum shekara ɗaya biyu yana zuwa ziyara shi kenan an sai da makabartan sai zan fala wani da rashin imani shi da rayuwa malam ya ci gaba da cewa wa ka sun barka a baya a cikin kabari da suka makabarta wani za a ga binne shi ba mutum sun fi ɗari wa ka sai su barka a baya ma'ana sun binne ka sun juya baya sun barka a baya wa ma aslafta da abin da ka gabatar minal minal na addinai wani irin addini kai ira ira abu da kai duk kana tare da su minal milal na addinai wa khallaku ka sun barka a baya wa ma aslamta da abin da ka gabatar minal milal na addinai almalu musta'jaru wal kasbu mustahibun mustahabun almal dukiyarka musta'jar an bada sa wani ma zaka gidanka da ka gina zaka zauna shikenan sai a ce to su fita yaran an rarraba su za a ba da hayan gida ko ba haka ba sannan kuma sannan kuma walkasbu tattalinka mustahabun an janye shi kasuwancinka ya durƙushe kenan eh, lamuranka ya katse wasaiki ne ki ba da yaƙini wasaiki ne ki ba da ne ya kirai An ba'da al-mauti mujtama'an mujtami'an mu'amilina fata'ati al'ajamu wal arab wasu yake ki samu yaqini ya kira anna ba'da al-maut lalle bayan mutuwa mujtami'an akwai inda za a je a taru shi da filin kiyama mu'amilina eh za a je a hadu gaba daya za a yi aiki fatati al-ajamu wal arab al'ajamu za su zo wanda ba larabawa ba wal arabu da larabawa duk wanda kake gudun sa kai ka kashe shi kaza duk a can za a haɗu dan ta'addanci ka kashe shi an biya ka kuɗi ka zo ka kashe shi to duk za a haɗu wal khalqu darran wa yajzihim bima amilu fi yawmin la yanfa'u al amwal wal hasab wal khalqu halittu a gobe kiyama darran darran yana iya daukan dardan kora darran yana iya daukan kora darran kuma yana daukan jami'an gaba daya wal khalq halittu darran gaba dayan su eh halittun Allah gaba dayan su an tara su wa yajzihim Allah zai musu sakayya bima amilu da abin da suka aikata ba shi da hada yawmul yawma yajma'u kullu yawmil mai jami'i. wal khalqu halittu darran gaba daya wa zai musu kai shi Allah bima abidu da abin da suka aikata fi yawmin ayinin da la a al-amwalu dukiya ba zai amfani ba wal hasab ko lissafi ko dangi wa akhsha ruju'an ila adlin tu'adu man la man la yattaqihi binarin hashuha al-ghadab wa akhsha ina tsoron komawa ila adilin zuwa ga adalci ko fansa tu adu ana tsoratarwa ko ana alkawarin tsoratarwa man la yattaqihi wa akhsha rujua ina ko tsoron koma ila adilin zuwa ga karkacewa ko adalci tu adu wanda ake tsoratarwa da shi man la yattaqihi wanda bai kiyaye ba ana tsoratar da shi binarin da da wuta hashuha eh. cikinta alghadab an cika ta da fushi don dama bayan wutan ga fushin Allah sada ko ga bakin ciki da tashi hankali wa qudu hannasu wal hijara ita wannan wutar makamashinta mutane ne da duwar wasu haniya masu zaci ko amsa kuma alaikum nara wa qudu hannasu wal hijara masu zafi wannan kiran, malai ya ci gaba da cewa la tantafi'u abadal abadi taltahibu Allah akbar la ɗafi'u. wutar jahannama wutar da za a jefa mutum a cikin kiyama la ɗafi'u. ba za ta taɓa mutuwa ba abada har abada la ɗafi'u abadan wani ƙasa ne na ji akwai wata gobara da take ci sama da shekara ɗari so kwana na fita shi to shi wutar kiyama wannan ma fa duniya la ɗafi'u. ba ta mutuwa abadal abadi har abadan abada taltahi wutar ci take yi kuma wutar kiyama cin da take kullum cin karuwa yake zafi da zogin karuwa yake haka ya faɗa suratul nabai fa zuqu falan nazidakum illa ana cin su da na babu abin da zamu kara muku sai dai azaba sai malai yace wal bu'du an jannatil khuld allati khushiyat bit tayyibati wala mautun wala nasabun wal bu'du an jannatil khuldi kiyaye nisantuwa da aljannar dawwama ka kiyaye duk abin da zai nisantar da kai da aljannar dawwama allati wace ita aljanna hushiyar an lullube ta bi tayyibat da abuwa masu daɗi tayyibat mai daɗi ta fuskar daɗi da ɗan adam yake bukata ba mai tsarki ba mai tsafta ba mai kanshi shi aljanna hushiyat alilbe ta bi ba da duk abu mai daɗi wala maut wala nasu a aljanna ba mutuwa wala nasab ba gajiya nasab ko gajiya ko wahala nasab amilatun nasiba masu aikin gajiya ne ko wahala ne shi babu mutuwa babu gajiya فيها الفواكه والأنهار جارية والنور والهور والولدان والكبيب والقبب والقبب والكبب والقبب فيها أتكاء الجنة الفواكه أقيم كاي مرمري فروت والأنهار غا كوغنا جارية صنع غدانا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لذة للشارب وأنهار من لبن لا يتخير قامه وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها في هنا فيها الفواكه والأنهار جارية قورمو سنا قدانا والنور الجنة هو حسكي ko ina haske ne ba duhu ba ɗauke hasken nefa haske ne a ko ina walhor ko ga matan aljanna walwildan ga ƙananan yara su mata aljanna wal hur wa hurun in ka amsali lu'lu'il maknun wa zawwajnahum bi hurun in wal wildan ga kanana yara ya tsofa alaihim wildanun mukhalladuna yara ne masu dawama ba jinya ba mutuwa kuma a yarintarsu su suke bi akwabin wa abarika wa ka'sin min wal wal qubab jami'in qubba ma'ana ga tantuna tanti tanti don ya ce horon maksuratun filme khiyam khiyam tanti an gane ko ah, wa hadhihi daru darun la baqa laha la yaftinannaka minha alwaraq wadh-dhahabu ifa wa hadhihi dar wannan gida jama'a gidan duniya wannan wannan wannan gare wannan jigwal din wannan wannan biyu din nan wannan bordan nan wannan arewacin najeriya nan wannan najeriya wannan afirka wannan duniyar wa hadhihi dar wannan gida na duniya duk inda kake ko duk inda ke darun gida ne la baqa alaha ba a wanzuwa da ita nawa ne sai wani ya yi dogon balaguro ya dawo sai ce to ni yaya ba na ganin wane sai ta ayya ya rasu ai ga darun la baqa alaha ya shago nan na saba ganin wani ne a cikin bayan zuwa ne Allah sarki ya rasu sai ka zo noma kai ga makwacin gonanka wani ne da mai yazo kai ba yaya mai gona ne ya turo ka ayya ya rasu ayi an sayar mu ba a haka to shi ne kenan wannan gida na duniya labaka Allah ba a wanzuwa gare ta shi kenan kawai sai ka ga wani ya shigo da wata asibiti sun je sun yi au suna fita suka ce ah wannan dan uwan mijinta ne wannan yayanta ne ko ganinta ne don na san wannan matar wane ne sai ta Allah sarki ai shekaran biyu da rasuwa wannan sabon mijinta ce rayuwar jama'a rayuwar kenan nawa ne wanda zai tayi daga wani gari ya zo wajen wani abokinsa musamman a zamanin da iyaye suka rayu ba waya ina sai ya zo sai ce ya zo wajen wane har ma za ga wanda suka sayi gidan ba mamaki da suka saya su ma sun saya hannun wani ne sai su ce su ba san wane ba wannan fa gidan sai an je a makota ga wanda suka zauna shekaru ta Allah sarki ai wani nan ya rasu ai wa darun la baqa ala babu wanzuwa a ciki babu wanzuwa a ciki da abata ya shiga asuran bai wanzu a ciki ba Allah ji shi. yar aduwa da ya shiga asuran bai wanzu a ciki ba Allah ji sa. Eh, mu dubi ah, dibiti gwamna zanna na borno da ya shiga bai wanzu ba Allah ji sa. ya kowa da ya hau gwamnan kaduna bai wanzu ba ya tafi Allah ya kai shi abin da ya shi kuma to shi da kenan babu Eh, dawwama a wannan gida la yakinan naka min kada ya fitine ka a wannan duniyar alwaraq wa zahabu. yani an-naira wa dollar wallahi kada zinari da azurfa su fitine ka a duniyar alwaraq azurfa wa zahab da zinari kudi wannan kada su fitine ka ka aje neman ilimin ka a gefe ka aje neman lahirar ka a gefe ka aje ibadar ka a gefe wallahi kar su fitine ka wal ahlu wal malu wal markubu tarkabuhu wa thawbu talbisuhu fal wal ahlu iyalanka kanka yarda don su kauce wa gaskiya E, ka ce suna son su ci daɗi bari ka je ka yi kidnapping ko wal ahlu iyalai walmalu da dukiya walmarkubu da abin hawa tarkabu da kake hawa wasau da tafafi talbisu wanda kake sawa fal kullu duka za su juya su zama ba naka ba duka za su juya su zama ba naka ba nawa ne masu kuɗin da zara za su yi wasu irin motoci da babu irin su a garin su sai sun mutu sai magada zuwa ana gwangarwa akwai wani babban mai kuɗi fitanke da ya mutu a garin nan za ga wani mota kamar kifi daga an zo ana sayansa sa a banza ana sayansa sa dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari uku ka zo ka gama wanda ya saya ma ya je na hawa wani abu ya mutu a motan babu ka je gasa a jakuta zagon bola a ce unguwar a ta wurin ka gani akwai ba zan manta ba kamar shekara takwas ko goma da ya wuce wani ya zo ya ce mana a cikin jifa-jifan da tsohon shugaban kasa baban gida Allah ƙara masa lafiya ya hau akwai wani jib da ake sayar da shi ya gani a wani gari ne in mutum yana so ya bada kuɗi ya sayo ne <laughs> an gama yayin shi saboda haka da waɗannan abubuwa ɗin tun daga iyalan tun daga dukiya tun daga amawa tun daga tufafin falkullu yankalin kowanne zai juya ya zama mallakar wani ko ya zai zama a jakuta in gida ne ma kana ganin ƙerarren in wani ya siya ma sai ya rusa ya yi mishi ba haka rayuwar yake labarakan barakallahu duniya kar Allah yi wa duniya albarka siwa iwadin babu wani albarka da Allah yi wa duniya siwa iwadin ha? in ba canji da gare ta ba yu'addu idza ma uttal eh, qurab eh la sai malam yace yuridu sahibuhu wajhal ilahi eh wato babu albarka a duniya la baraka la fi duniya babu albarka a duniya siwa in ba wanda ya canza duniyar yu'addu yake tanadi na abin da in ya tanade sa zai samu alkura kusanci da waye da Allah yuridu yana nufin sahibu me shi a ibadarsa yana nufin wajhal ilahi yardan mahalicci Allah ko wajhal ilahi yardan abin bauta Allah fama li ghairi wajhin lahi duk abin da koda mai kyau ne amma ba don neman yardan Allah ba fajitane bu ku sance shi don zai zama aikin banza wa ma ahadin inda wa neman ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la shi da kenan E, duk abin da zai taimaki bawa shi da yuridu sahibuhu mai shi ya so Wajen ilahi yardan abin bauta Allah biyu da shi fama da ghairi wajhi duk abinda ba don yardan Allah ba buku ne nisance shi wa sallu alal muhtar ku yi salati ga zababbe sayyidina zaɓaɓɓen shugabanmu wal'al da iyalan gidansa wasu sahabi da sahabbai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa qaumun mutane ne hubbuhum yajibbu son su wajibi ne sai mu tsaya insha Allah ta'ala karatun mu na biyar insha Allah mun zo za mu tashi rihlatul masir eh, abin da muka faɗa na daidai Allah samu tare ya alada kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya fahimta subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk